السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاشدة قوت الربيع الثاني إجرى مزان الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar Aw hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisul da'awat wal azkar mustahabba bil wan nahar na al'imam abu zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna littafin da ke bayani akan ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala in mutum ya fara sallah me ake son ya rika fadi kun san mun karanta a baya cewa mutum na kabbarta sallah duk wata magana da zai yi wannan maganan ta zan haramun haka ne to amma akwai abubuwan da ya halatta ya na magana muka ji karatun qur'ani fatiha da sura tasbihi cikin ruku'u da tasbihi cikin sujjada da addu'o'i cikin sujjada da tsakanin tahiya to waɗannan muka ji cewa ya halatta an fahimci wannan da kyau ko to malam yana kan mana bayani akan in mutum ya ƙare sallah to wasu zikirori ne ake son ya yi su kafin ya tashi kun ga waɗannan abubuwan da muke ambata ku su ne fa ibada ba wani abu da za a kalla a kira shi da suna ibada in fa ba su ba su ne su ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu ma'ala ya ce warwaina fi sunan abi dawud wa tirmidhi wannan nasa'i kuma bari ku ji cewa da ne waɗannan su ne ibadan ku ina san akwai da yawa daga cikin wanda suna gama sallah kawai sai su kaba jikinsu kawai su gaba waɗannan zikirori da aka ce a rika da yawa kawai su ba ruwansu da yi ba ba abin da ya shalle su cin da dai an maci sa'an ta yi sallan to zikirorin ko ba samu ba sai shaɗin ya ce ke ba musahabi ba ba sunna ba ne ai cin da kin yi farilla ai ya isa sai shaidan ya zo yana kawo maki wahayi irin nashi da cewa ai ga ma wani mutum ya zo ya tambayi annabi gane da ibadu annabi yana cewa in ya tsara farilla kaɗai ma zai shiga aljanna kin ga waɗannan abubuwan suke ƙara ma aljanna armashi a hadisin da annabi isra'i ya hada da annabi ibrahim kamar yadda makaranta. annabi ibrahim sai ya mai bayani cewa ita aljanna fako ce ya san fako ko shine filin allan da babu ciyayi a wajen to babu abin da ke dasa faranni da itatuwa na gidan aljanna irin waɗannan alkar shi yasa sai ki je aljannan wata sai ganta lub lub lub lub kunun ban sha'awa idan kuma na wata gashi kuma duk unguwa ɗaya suke aljanna to amma ko na wata ta fita wata saboda aikin nasu ya zama iri ɗaya amma ƙawata wajen kuma ya sha bambam ana fahimta to ina ba ku shawara duk yadda ke gaugawa kin gama sallah ko ki ci biriki sai kin yi waɗannan azkar Allah ya tsare mana imanin mu an abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ma. daga abdullahi dan amr dan as Allah madaukin sarki ya kara musu yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ya yace ya ji annabi yana cewa haslatani aw khallatani la yuhafizu alaihi ma abdun muslimun akwai wasu halayya guda biyu akwai wasu ɗabi'u guda biyu akwai wasu muhimman ayyuka guda biyu wanda babu wani bawa musulmi da zai kokarin kiyaye su illa da halal jannata face wannan musulmi fa ya shiga aljanna wai jama'a faɗi tashin da muke ta yi mu zo nan karatu mai sallah mai azumi san muke mu je lagos san muke mu je london san muke mu je saudiya ina muke san mu je to ga hanyar shiga aljanna cikin sauki daga bakin mai gidan kuma ya sirun annabi ya ce kuma ‘yan kaɗan ne ga sauƙi man yi amalu bihi ma kalilun amma man yi amalu bihi ma kalil kun ga masu aikata waɗannan abubuwa sauƙaƙa kuma ke shigar da bawa aljanna to ɗan kaɗan ne cikin mutane allahu akbar annabi ya riga ya fallas amala asirin mutane ga dai su kaɗan ne kuma masu sauƙi kuma duk me yin su aljanna raba raba to amma annabi sai ce masu yi kuma yan kaɗan ne kwarai menene annabi ya ce sabbihu Allah ta'ala fi duburi kulli salatin asharan yanzu kin ga bari tsanye wani bayani yanzu abin da muke muna ƙarin karatu ne ba canjin karatu ba yanzu akwai karatun da 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar uku ko wallahu akbar talatin da hudu cika don can la ilaha illallah da muka bayani jiya ko yanzu wannan ana ƙara maki ne bayan kin yi wancan ajin shi daban wannan da zamu karanta yanzu shi kuma fa shi kuma ajin shi daban ba ku gane ba in kin gama suke subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanal har goma wa ya hamadu asharan sannan kuma sai mutum ya gode ma Allah ya ta hamidi goma ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har goma wa yukabbiru asharan sai kuma ke takbiri Ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su goma fazalika hamsuna wa mi'a lillisan in kin yi wannan to za a baki ɗari da hamsin mun gano wannan da kyau ko abin da bakin ki ya furta goma duk aiki ɗaya da kika yi za a baki lada nawa eh za a baki lada nawa lada goma yanzu kin yi a wannan goma goma goma sai ce hamsuna wa mi'a billisa za ki a sallah kina da nawa kenan ɗari da hamsin sallah azhar kin yi talatin azhar kin yi talatin la'asar kin yi talatin magarba talatin ishayi talatin an haɗa nawa ɗari da ɗari da hamsin wa alfun wa khamsa mi'a fil mizan to ɗari da hamsin so goma nawa dubu ɗaya da nawa da ɗari biyar an gani saboda kowane hasana ana ninka ta nawa goma ne subhanallahin ki za a baki goma <clears throat> walhamdulillahin ki goma wallahu akbar goma kin kira ɗari uku a sallar asuba ɗari uku a sallar aza haka haka in an haɗa ya zama dubu ɗaya da ɗari biyar ladin kenan <clears throat> adadin abin da kika faɗi da bakin ki kuma guda nawa ɗari da hamsin wa yukabbiru arba'an wa salatin sannan zaki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so talatin da hudu idza akhadha madja'ahu duk lokacin da zaki kwanta bacci wa hamdu salasan wa salatin sai ki subhanallah kai ki walhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah so talatin da uku wa sabbihu salasan wa talatin sai kuma ki subhanallah subhanallah subhanallah so talatin da uku kun gano wannan kin ga kin hada kin yi guda nawa kenan guda ɗari <clears throat> in kin je kwanciya bacci aiki alolanki ta ki karanta ƙulhuwar wallahun ki falakin ki nasin ki ayatul kursiyin ki amana rasulun ki ki shafa jiki kin gama komi bacci zaki sai ki subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu fa zalika mi'atun bil lisan in kin hada ya zama nawa da harshe ɗari ka yi kin furta ɗari a bakin ki wa alfun bilmiza amma a ma'auni ya zama nawa ya zama dubu saboda wannan ɗarin so goma ya zama dubu ɗaya cif kun gano wannan da kyau ku qala abla ɗin amru mai ruwaya sai ce falakadar ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na ga annabi ya qaduha bi yadihi na cha ji sufa subhanallah alhamdulillah akbar ku gano wannan ke ku yana irga su da hannun shi qalu ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah kaifa kuma yasir ya zaka ce yan kadan ne kuma yi amalu bihi ma qalil kuma masu aikata su kadan ne qala sai annabi ya ce a <laughs> ati ahadakum ani shaytan in kin zo kwanciya bacci sai shaɗin ya zo maki fi manami cikin bacci fa yunawwimuhu sai ta sanya mutum bacci mai nauyi na lallashin ki hatta an ya kolahu kabla an ya kolahu kafin ki faɗi kawai bacci ya ɗauke shi kenan kin tafi wa yatihi fi salatihi in kin gama sallah sai shaɗin ya zo fa yuzakkirahu hajatahu sai tuna maki a ah, kimar maza baki jajjagen nan ba ɗauko wayanki kila miki text sai ya hana ki kun ga wannan da kyau ku isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne illa anna fi ata bin sa'ib sai da cikin shi akwai ata dan sa'ib wa fi ikhtilaf bi sababi ikhtilafihi sai eh, an samu malamai sun kai sun komo saboda yana da ikhtilafi wa gada ashara ayyuba as-sakhtiyani ila sihhati hadisihi amma al-imam al-ayyuba as ya ce wannan hadisin nashi wannan ya inganta ta wata hanya amma wannan ruwayan da muka karanta ita ce da ifiya shaib al-arnaut shi a ƙasa yake cewa da ifin jiddan wannan hadisi mai rauni ne kwarai fihi salam bin salam al-mada'in ce a cikin shi akwai wani mutum mai suna salam al madain dan salam al at-tawil qala al-bukhari tarakuhu al-imam al-bukhari yace malaman hadisi sun yi watsi da shi saboda shi munkari ne wa qala ibn yake cewa da'ifun layuk yuktabu hadisahu mutum ne mai rauni malamai ba sa rubuta hadisin shi kwata-kwata duk abin da ya ruwaito ba a karba wa qala ahmad ahmad yace munkarul hadis mutum ne wanda in ya ruwaito hadisi ana ɗauka hadisin munkari ne ba amfani da shi duk waɗannan bayanai ma ce a duba mizanin da itidal jizi na biyu lamba na ɗari da saba'in da biyar mafihi aizan har ila yau a cikin shi wannan hadisin ya ce zaid al'ammi akwai zaid al'ammi da ifin karanta karibu tahzib a jiz'i na lamba na ɗari biyu da ishirin da uku allah madaukin sarki ya samu dace wani hadisi al-imam abu da ya da shi a lamba na dubu biyar ah, da sittin da biyar haka da ya da shi a lamba na dubu uku da dari hudu da bakwai al da nasai a jizi na uku shafi na saba'in da hudu ibn maja a lamba hadisi na dari tara da ishirin da shida allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na ɗari da hamsin da takwas daga cikin jeren giyan hadisan littafin al'azkar ma'ala ya ce wa rawaina fi sinani abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ghairuhum an uqbat ibn amir radiyallahu anhu daga uqbat ɗan amir Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ya ce annabi ya umarce ni an a bil ni in karanta qul huwa falaki da nasi dubara kulli salatin a bayan kowace sallah a bayan kowace sallah annabi ya yi umarni da karanta ne falaki da nasi wannan hadisi al limama abu da ya fitar da shi a lamba na dubu daya da dari biyar da talatin da biyu haka tirmidhi a lamba na dubu biyu da dari tara da biyar al'imamun nasa'i a jizi na uku a shafi na takwas allah maɗaukin sarki ya samu dace wafi riwayata bi dawud a wani ruwaya na al'imam abu dauda bil mu'awwizat ba al mu'awwizatai ne ba al mu'awwizat al mu'awwizat su ne ne falaki da nasi da kulhuwa kun gano wannan su ne al fayanbage an yi ƙura'a to ya kamata mutum ya karanta su bayan sallah su ne ƙul huwallahu ahad wa ƙul a'udhu bi rabbil falaq da ƙul a'udhu bi rabbin nas kun gano wannan da kyau a bayan kowane sallah ana son a su a lamba hadisi na 159 malai cewa rawaina bi isnadin sahihin fi sunan abi dauda wan nasa'i mun rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce a cikin sunan abi dauda da sunanan nasa'i an mu'az radiyallahu an daga mu'az Allah ya kara mashi yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama akhadha bi yadihi wa qala annabi ne kama hannun shi yace ya mu'az wallahi inni la uhibbuk ya mu'az ina rantsuwa da Allah ka gani nan ina matukan son ka fa qala usika ya mu'az nabi ce zan maka wasiya ya kai mu'az Lata da anna fi duburi kulli salatin taqul kakka saki a bayan kowace sallah face ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ma'anan shine Allah ka taimake ni ka agaje ni wajen ambatanka da gode maka da kuma kyautata ibada gare ka kin ga wannan in ba Allah ya taimake ki ba za ki iya ba ki zama kina yawan ambatan Allah kina yawan gode ma Allah kina inganta ibada ga Allah a sai Allah madaukin sarki ya zabe ki wallahi ba kowa ce za ta iya sai ga duk inda yake ambatan Allah ke ba za ma ki iya zuwa wajen ba ba ma ki a kaunan ki je wajen amma in kika shiga cikin zabin Allah to sai ga duk waɗannan abubuwan suna miki sauki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wani hadisi al-imamu abu dauda ya fitar da shi a nan ba na 1522 al-imamu nasa'i ya fitar da shi a jizi na uku a lamba na 53 fil mujtaba a cikin amalul yawmi wal layla al-imamu nasa'i ya fitar da wannan hadisi a lamba na 109 wal hakim haka al-imamu hakim ya fitar da wannan ruwaya a jizin farko a shafi na 273 ahmad a jizi na biyar a shafi na 245 haka ibn hibban a lamba hadisi na 2345 a cikin almawarit Allah maraukin sarki ya samu dace hadisi na 160 cif daga cikin jeren giyan hadisan littafin al'azkar ma'ala ya ce wa rawaina fi kitab ibn sinni mun ruwaito wannan hadisi a cikin littafin ibn sinni an anas radiyallahu anhu qal daga anas Allah ya ƙara mashi yadda ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qada salatuhu annabi ya kasance duk yanda ya ƙara san da ya ƙare sallah masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna sai shafa abin nan eh ya share gushin shi da hannun shi na dama mun gano wannan wannan hadisi da ifi ne shine muka karanta abin nan nashi dazu mun gano wannan da kyau ko shi na shafa'a wani hadisin da makanta dama sai yi shi ne wannan da ifa Allah shi kyauta sun maƙala sai ce ashadu Allah ilaha illa ashadu Allah ilaha illa Allahun Rahmanun Rahim Allahun ma'azi ba an ne ham wal hazin sai ce Allah ka tafi man da damuwa da ɓacin rai da kunci sai addu'a sai sha goshin shi to wannan addu'a na sha goshi ba daidai ba ne shi ne hadisin da makaranta karanta da ifi ina fatan mun gano wannan shi wancan da ke cewa bayan sallah ke tasbihi goma goma tamidi goma goma takabiri goma goma kin zo kwanciya bacci ke wancan hadisi ne ingantacce da da al'amarin ku duk wacce take neman ta samu wani ɗaukaka da martaba duniya da lahira in ta tsara wannan ta ci annabi ya karanta da fatima sanda ta zo neman a bata bawa cewa bayan kowane kwanciya bacci da zaki in zaki kwanta ki rika tasbihi wannan ko baccin rana ne fa za ga ɗaukaka a rayuwanki da yawan mutane suna ganin suna samun matsaloli a rayuwa an tambaye su me yasa matsalolin nan ba su kawo ba sai su kasa gano dalilin rashin matsalolin ba su tafi ba me yasa shi duk waɗannan ta'alimat da ake karantarwa a shari'a mutane sun ki kulawa da su kuna fahimtar wannan da kyau ko ƙidai kire mutane sai su ki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine malam yace ibn sunni ya fitar da shi a lamba na 112 mun karanta mun ji munkari ne ko Allah shi kyauta hadisi na 161 malam yace wa rawaina fihi an abi umama radiyallahu anhu qala ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة لا تطوع إلا سمعته يقول ya ce ban taɓa matsowa kusa da annabi bayan da ya ƙare sallan farilla ba da dai na filfili ina mai tambayan cewa waɗannan azkar ɗin za a iya sallan nafila dama na ce za mu faɗi ko to shi sallan farilla ne banda nafila face ya ji annabi na ce Allahumma ghfirli zanubi wa khataaya kullaha Allahumma an ishni wa jibirni wa ahdini lis salihil a'mal wal akhlaq إنه لا yahdi للصالحة saliha wa سيئها إلا أنت illa ant أنه لكيوكو gano wannan da kyau لي ma'anar shi ne Allahumma gafirli كف Allah ka gafarta min wasu malamai suka ce zunubi ne kaba'ir zunub alkhataya ya kuma su ne yan ƙananan zunubai da mutum yake yi kulluha duka Allahumma an ishni Allah madaukin sarki ka ɗaukaka ni ki rika roƙon Allah Allah ya ɗaukaka ki ki bari ki zauna cikin ƙasƙanci da tozarci Allah ya maki baiwan ɗaukaka da martaba abu ne mai kyau sannan wajibirni Allah duk wani abin da yi wanda zai zame man matsala to ka gyara man sha'ani na na ɗabi'a ne na magana ne na komi ne akwai abin da za ki zo ki yi ko kina ganin shi kamar ɗaukaka ne sai ya ja miki matsala ki roki Allah Allah maɗaukin sarki ya tarbe miki wannan wajen ina fatan mun fahimci wannan da kyau wahadini Allah ka shirye da ni da salihil amal wajen aikata ayyuka masu kyau na kwarai wal akhlaq da kuma ɗabi'un kirki innahu la yahdi lis salihiha domin ba wanda yake shiryarwa zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan ayyuka wala yasrif sayyi'aha ba wanda yake kauda ma bayi munanan ɗabi'u da ayyuka illa anta sai kai ya Allah kun gano wannan shi yasa ki ta addu'a kina roƙon Allah Allah madaukin sarki ya raba ki da irin waɗannan ɗabi'u marasa kyau ya taimake ki da aikata ayyuka mafiya kyau in kina wannan addu'a za ki ga haske a cikin rayuwanki da yawa suna complain suna ganin abubuwa na ta zuwa yana damun su abubuwa na kunci su waɗannan abubuwan da ake karantarwa ne mutane su rika ƙoƙarin yi sai a samu ba sa yi wanda wannan ba daidai ba ne allah shi kiyaye ibn sin ne shi ya fitar da wannan ruwaya a lamba na 116 a cikin littafin amalil yomi wal layla kun san al-imam nasai yana da amalil yomi wal layla ibn sinna ma yana da littafi mai suna amalil yomi wal layla Allah ya sa mu dace hadisi na 162 malai cewa rawaina fihi an abi sa'id al-khudri radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرج من صلاته النبي kasance duk sanda ya kare Sallah. la adari qabla an yusalli mai ruwa ya ce ban gane ba shin kafin ya gama sallama kafin ya kare sallah ya sallama ne au ba da an yusallim ko ko bayan ya sallama ne yake faɗin wannan annabi sai ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi da ifin jiddan hadisi ne mai rauni kwarai fihi abu harun al'abidi ko wani mutum mai suna abu harun al'abidi kazzabahu hammad bin zaid hammad dan zaid ya karyata shi wa qala zahabi layyin bi marra yace kana ganin shi zaka san mutum ne mai rauni kun ga wannan wa qala an-nasai matrukul hadis al-imam an-nasai yace mutum ne matruki karanta mizan al-itidal jizi na uku shafi na ɗari da saba'in da uku allah madaukin sarki ya samu dace hadisi na ɗari da sittin da biyu mala yake cewa rawaina fihi an anas radiyallahu anhu qala daga anas allah ya ƙara mashi yadda ya ce kanan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kul annabi ya kasance na faɗi idan sarafa min salatihi duk sanda ya kare sallah Allahumma ja'al khayra umuri akhira wa khayra amali khawatima wa ja'al khayra ayyami yawma alqaq kunji duk annabi ya kare sallah na fadin wannan sai da wannan hadisi da ifin shi ma hadisi ne mai rauni fihi ali bin zaid bin jada'an qala al-bukhari wa abu hatim al-imam al-bukhari da al-imam abu hatim barkuci kun san don mutum ya ja karanta mustala ba zai iya fita shi hadisi ba karatun mustalol hadisi bai karantar da ke zama malaman hadisi sai dai in malaman hadisi sun yi magana to kina gane su kuna fahimtar wannan da kyau amma wai ke tantance hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan sai kin ji an koya maki ilmu jarhi wa ta'dil shine zaki ya tace waɗannan mazan to waɗannan malaman sal imam al-bukhari da al-imam zahabi da al-imam abu hatim da nasa'i da sauransu su waɗannan malaman jarhu wata adil ne suke hukunta hadisi amma dan kin iya mustalahu an koyar da ke an ce mataruki kin gane mataruku huma wahidin bihim farat wa ajma'u li da'afi fa huwa karat a to ya da zuba ki san komai ba in malaman hadisi ne suka hukunta hadisi suka ce kaza to wai zaki iya gane me suke nufi zaki fahimtar yaran yanzu kin dan taka wani dan mataki ne wanda in ba ke ba wanda zai gane ga wanda bai yawancin karatun mu na fahimtar wannan ko Allah ya tsare mana imanin mu to shine malam yace la yuhtajju bihi ba ka ba hujja da shi wa qala yahya ibn ma'in ya ya dan ma'in yace laysa bi shay'in wannan ba wani abu bane ba wani bane ko a fita batun shi Allah ya sa mu dace shi yasa wannan ruwayan bata inganta ba ita ba hadisi na 163 yace wa rawaina fihi an abi bakrata radiyallahu an mun rawaito wannan hadisin daga abu bakrata Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqul annabi ya kasance na cewa fi dubur sala a bayan sallah allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azabil qabri allahumma inni a'udhu bika min al-kufri Allah maraukin sarki ina roƙonka kare ni daga kafirci wal faqar ka tsare ni daga talauci wa azabil qabr da kuma azaban kabari waɗannan bala'o'i ne da annabi yake roƙon Allah ya kare shi to duk bayan sallah in kika mai sallah to sai ki faɗi wannan addu'a ne mai kyau Allah ya sa mu dace ibn sin ne ta da wannan a littafin shi a lamba hadisi na 109 hadisi na 164 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al'azkar ba da cewa rawaina fihi bi isnadin ke nan. ci ya ruwaito wannan hadisi da isnadi mai rauni an fadala bin ubaidillah daga fadala dan ubaidillah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idan salla ahadukum duk sanda ɗayan ku ya salla falyabda bi tahmidillahi ta'ala to ya fara gode ma Allah wa sana'i alaihi da kuma yaban Allah sun mai salli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya ma annabi salati sun mai yada obi ma sha'a daga nan sai ya roki Allah duk abin da yake so ibn sun ya fitar da wannan hadisi a lamba na 111 ahmad a juz'i na biyar a shafi na 39 da shafi na arba'in da hudu haka al'imamun sayi a jiz'i na uku shafi na saba'in da uku da shafi na saba'in da hudu duk sun fitar da wannan ruwaya allah ya masa kayya da alkhairi wannan shine ƙarshen wannan babi da malam ya nannaga mana bayanai masu yawan gaske da ke karantar da mu al'azkar da sala zikirorin da ya kamata a yi a bayan sallah mun gano wannan da kyau ku babi na hamsin babul hasi an zikirin lahi ta'ala ba'da subuhi wannan babin shi kuma zai kwadaitar da mu ambatan Allah zikiri da ake bayan sallah asuba kun sa akwai zikirin bayan sallah asuba ko to ba abin da ke ci da abin damuwa mafi yawancin mutane ba su damu da wannan ba wai sai ki tashi ki ce wai kin gaji wai kasala ya same ki wai ki kaza ki ta karanto wasu uzurruka wanda ba su da wata fa'ida ba su da wani amfani gare ki duniya da lahira ina ba ku shawara duk wani abin da zai zo ya zame muku matsala ko wallahi ku kokari ku bar shi Allah ya tsare mana imanin mu ma'ala e i'lam ki sani anna ashrafa awqatiz zikri fi nahar mafificin lokacin da ya fi dacewa da cancanta mutum ya yi zikiri da rana a zikiru ba da salatu subuhi shine yin zikiri bayan sallan asuba in dai da rana ne to lokaci mafi daraja da mutum zai zauna ya zikiri to shine bayan sallan asuba ana fahimtar wannan shi sa zikirin safe da zikirin yamma da aka ce ana yi kun lokacin da ake yin su ba na safa ana yi bayan asuba ne kafin rana ta bullo kuna gane wannan da kyau ku ana yi ne bayan yaushe an yi sallar asuba kafin bullowar rana ta lokacin da ake zikiri kenan hadisi na 165 mala ya ce rawaina an anas radiyallahu an fi kitabi tirmidhi wa gairuhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce man sallal fajar fi jama'a duk wanda ya sallan asuba a cikin jama'a sun maƙa'ada ya Allah ta'ala sannan ya zauna yana ambatan Allah hatta ta tsalo a shamsu har rana ta ɓullo sun masalla raka a taini sannan ya miƙe salla raka a biyu kanan lahu ka ajar hajjatin wa umratin za a rubuta mai kamar ya aikin hajji. an ba shi lada kamar ya yi umara tamatin tamatin tamatin annabi ce cikakku cikakku cif Turmidi tirmidhi tirmidhi ce hadisun hasan wannan hadisi ne hasan imam tirmidhi ya da shi a lamba na 576 yanzu tsakaninki da Allah idan har ya zama baki da kudin zuwa umara ko aikin haji sai dai ba ki samu darajar nasu ba amma dai kin dai samu ladan ko baki samu ba amma duk yanda shi dan zai hana ki wannan abin sai yayi zaki ta kokarin ki ko shi dan zai ga maki ke ko sauran lokaci da ke kawai ba an zuwa Allah ba zaki iya kina komawa kin yi sallah asuba sai shi dan kwanta ki huta kafin ki tashi rana ta fito kun gano wannan kyau ku. kin gama yin asara gaba ɗaya kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga asara shi yasa kowa ta dage sannan ki saba ma ƴaƴanki da yi mun gano wannan da kyau ko ki saba musu ɗari bisa ɗari da yin wannan azkar ɗin kun ba ki saba musu ba ko in sun girma ba za su iya ci gaba ba za a tsaya ne su ta bata ma kansu lokaci kima kina bata ma kanki lokaci Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu hadisi na 166 malai ce rawaina fi kitabi tirmidhi wa ghairihi mun ruwaito wannan hadisin a cikin sunan tirmidhi an abi zarri radiyallahu an daga sahabi abu zarri Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ce man qala fi duburi salati subhi duk wanda ya faɗi a bayan sallar asuba wa huwa sanar rijilaihi kafafun shi na lankwashi kuji ko gyara zama bai ba qabla an ya takallam kafin ya bude baki ya ce ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marrat ki maimaita wannan su goma kutiba lahu asharu hasanatin za a rubuta maki lada goma wa muhiya anhu ashar sayi'at za a kankare maki zunubai goma wa rufi lahu ashar darajatin za a daga ki mataki goma wa kana yawmahu zalika hirzin min kulli makaruhin sannan duk wani mugun abu a wannan yini Allah madaukin sarki zai tsare ki daga gare shi wa hurisa min shaitan za a tsare ki daga shaitan walam bagi li zambin an hu ko bai ma dace zunubi ya same ki a wannan yini ba fi zalika al-yawm illa shirki billahi ta'ala duk zunubin da kike za a yafe maki mun gano wannan amma shirka ne cikin tuba yan tsakani da Allah wace ce a cikin mu take wannan wannan ba zakat safi guda ɗarin nan daban yake fashi wannan wannan an ƙara miki karatu ne an gama sallah ne wannan kafin ki gyara zama za ki so goma shi kuma azkar wanda ake guda ɗari shi kuma wannan ko kin gyara zama ko kin tashi ki ya tsaye ki kina tsalle kina duk wannan dai ruwanki ki dai yi kawai kamar yadda shari'a ta ce to amma abin ta kai ce za ga da yawan mutane wannan fa ba damun su yi ba ki zauna ki yi ki kwadaita da mai gidanki ya yi 'ya'yanki su yi alheri ya cika gidanku ke duk wannan ba shi ke cikin tunanin ki ba shi yasa ga kunan da lalurori iri iri a jikinku ku cutar cutan da yake ba ma da shi ba makaruhi ne abin kyama ne abin ki ne kina nan kullun cikin matsala kina nan kullun cikin kunci kina nan kullun cikin damuwa duk wanda ke jiya ya sa lasifika yana tallan maganin gargajiya ki aika mun gano wannan da ko wannan maganin ya zo ya haifar da wani cuta a jikinki kuma ki kasa gane menene saboda wannan dan radin da ke ji kaɗan ne sai babban shi ya zo babban za ki rika ji karamin ma na yi amma cin da babban damuwan shi abu wancan ba ma za ki ji ba sa kan ku a cikin fitina da Allah ana nuna maku wannan abun ba kyau ba kyau ba kyau a bari amma mutane kirikiri suki duk wanda ya zo ya kasa maganin gargajiya shikenan kina nan ke mai lalura ne yanzu jiya fa wani dababur ya zo ya dana wani lasifika na bi layi layi ina jin wata tana kiran wata wance ki zo maganin ne wanda aka waran nan a mu. na kalle ta kawai ta ban tausayi sai ta hada kanta ga dan libya ga jirga ga duk abubuwa sun jirge rayuwanki kaf sai kuma abu ya zo ya kici ya cinyewa sai a yaye ki a asibiti da ke a je likitoci sai ta gwada ki kafin a gama gwaje gwaje ki mutu yake ke mai cikin banza mai bakin shan magani waɗannan abubuwan ku kiyaye waɗannan aska ɗin da za ku tsare su ko kuma ki tsare ibadan ki yadda ya kamata ko Allah ba ki da bukatan shan magani Allah ba ki da bukatan shi sam sam ba ki da bukatan wani magani in Allah ya ga damar ya jarabce ki da rashin lafiya Allah sai jarabce ki da shi bai ba zai jarabce ki da kawami ba amma wata ma zaman take yanzu ma lalura ya ishe ta ga maganin lalura a hannunta magani a gonan yaro amma ba za ku yi ba in za ki yi shaɗin sai zai nuna maki bari sai an jima sai kaza iriki da wake cewa kin gaji amma ga ciwo yana ta gaji yadda ke kin kasa ganewa tumatu kuna ba ma azka ba ana ma sallah asuba ko ga sallar safiya yake yi Hmm? ana yi kun yi shiru ana yi ta bari zama ku tambaya waye limancin sallah asuba a masallacin nan eh waye sallan asuba a masallacin nan yau yayi liman eh ni ne ko na karanta wata sura eh na sotu maryam a raka na farko ko na biyu a raka na biyu ne na karanta eh to kwaya ɗaya ne kawai ta ji diyo masallacin nan duk kun makara to jiya wane ne ya limanci a masallacin nan da asuba jiya ni na yi me na karanta a raka farko eh wanne na kanta a raka'an farko he eh? sotul kahfi a na biyu ne na karanta ba gaskiya ba ne Allah ya kama ku a na biyu sotul arafi na karanta raka farko kunci kafi na karanta amma raka na biyu aya ta hamsin na suratul a araf daga kanta na fara ba ku je ba ne ha ba kwaye ne kawai sai gari ya ya waye yara sun fara buruntu da koko da kayan koka abin nan na koko da kosai sai sai sai sai ga ta ta cewa ni mika kya zo ki miki wata rana ce ki miki akan ganin ki kin mutu har ga tashi da wurin da Allah ana fahimta na tambayi yan maguma ne waɗanda suke su unguwanni can daban ai ba za su iya sani ba kun gano wannan ko ku za ku iya sani eh ba su iya sani ba ke kina jin kafkiya jin speaker mangonku eh kin ji da asuba ba da ke yi ba kajuwai tana faccan bayan gwamnan ne can cikin unguwan zaria kilomita wajen 20 daga nan in za a jefa sai hawo keke na fif so biyu kina ji wai da asuba Allah shirye ki na hmm. ji wannan baiwa Allah take wannan gangara tana ba da labarin abin da ke Allah shi da ke to jama'a kun ji abin da ya kama da ku kina lankwashe da ki kafin ki warware su sai ki ce me la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir su goma kin ji alherin da za a kwararo maki eh dan Allah mai fi me karasa Allah ya sa mu dace wannan fa karawa yake ba ana warware wani bane an yi kari ne akan wanda kika sani wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 3470 haka al-Imam An-Nasa'i fil amal al-yawmi wal Laila. a lamba na da da ishirin bakwai ibn hibban a lamba dis na dubu biyu da da da uku arba'in ɗaya. Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na da sittin 167 malai ce wa na fi sunan abi Dawud, an muslim bin al-haris at-tamimi a sahabi radiyallahu an an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu sarra ilaihi annabi ne zai sarranta mai magana faƙala ya ce idan sarrafta min salatil magharibi faƙul duk sanda ka ƙare sallar magariba ka ce allahumma ajirni minan nari saba'a marratin allah ka kare daga wuta su bakwai allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajirni minan nar allahumma ajir wa ke wannan wa yake yi hmm kai hajiya kai hajiya kai hajiya la eh? baki to idan mutum ya gama sallar magariba fa ka ce ko gwaje sallar kike wa ya sa magariba aka ce kin ga ba ki yi kenan da magariba aka ce ko da asuba a ina a ina to annabi idan sarabta min salatil magariba fa qul in kin gama sallar magariba ki ce Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin so bakwai fa innaka idza qulta zalika mun gane yace duk sanda kika faɗi wannan sun mamutta min lailatika ke ka mutu a wannan dare ko kika mutu a wannan dare kutiba laka jiwarun minha za a rubuta cewa kin kubuta daga wutan to in kuma kika mutu da rana ba da daddara ba fa wa idza sallaita subha idan kike sallan asuba dama na ya kani in ji hajjia ba tana yi ashe Allah ya taimake ta tana yi fa qul kazalika haka yake faɗi Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar har su bakwai fa innaka in mutta min yawmika in mutum ya mutu a wannan yini nashi kutiba laka jiwarun minha Allah zai rubuta cewa kin kubuta baki ba makotakan wannan wutan kin taka tudin kin tsira ina fatan kun gane wannan da kyau yanzu don Allah waɗannan azkarin da muke karantawa don Allah nawa kake kika biya annabi ya karanta da ke so kawai ki yi tsiyar ki je aljanna kin tsaki na bata kanki lokaci aljanna raba raba Allah ya sa mu dace wannan hadisi wa qala tirmidhi hadha hadithun hasan tirmidhi yace wannan hadisi ne hasan wa fihi ba'd an-nusakh sahih a wani bangare na bugun wannan littafi yace sahihi ne a wani bangare ce hasanun sahih tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu da 3470 haka al-imam an-nasa'i fi amal liyomi yawmi wal Laila. a lamba na da da ishirin bakwai wa ibn hibban haka al'imam imam ibn hibban a lamba na dubu biyu da da da uku arba'in ɗaya. Allah madaukin sarki ya samu mu dace haka ne hadisi na da. takwas وروينا في مسند الإمام أحمد وسنن بن ماجة wa kitab السن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت daga ummu salama Allah ya ƙara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza salla subh annabi ya kasance duk sanda ya sallan asuba qala sai ce allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa amalan mutakabbalan da aiki wanda zai zama karɓaɓɓe wa rizkan tayyiban da arziki na halal ko mai daɗin ci Allah zai baki arziki na halal amma ba ba daɗin ci ko ga rashin lafiya ko ga tsoro ga dai ababe iri iri amma Allah ya baki rizkan tayyiba Allah ya sa mu dace wani hadisi da Imam Ahmad ya fitar da shi a jizgi na shida shafi na ɗari biyu da da hudu haka Ibn Majah a lamban hadisi na ɗari da da ishirin biyar. Ibn Sunni a lamban ɗari da ɗaya an-Nasa'i a lamba na ɗari 202 fi amal yawmi wal Laila. hadisi na ɗari da da sittin tara daga cikin jeren giyan hadisan littafin al-Azkar wa rawaina wai tsakaninku da Allah ko ba ku san arzikin nan ne eh ba ki san ilimi mai amfani ba ki son aiki karbabbe to dan me ba ki yi ina da ne mafi yawancin ku ba ku yin wannan bayan sallah asuba eh da yawa ba sa yi to yanzu cin da kin gano akwai alheri wajen yi me ya kamata ki yi eh ci gaba da yi abin da ya kamata kenan Allah madaukin sarki ya samu dace وروينا فيه عن صحيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء شيئا النبي أنا مموتا labbayin shi bayan sallah asuba yana faɗin wasu abu fa qultu sai nace ya rasulullah sai je tambaye manzo Allah ya ce ya manzon Allah ma hadha alladhi taqul man motsa baki da naga kana da Allah me kake faɗi qala sai ya ce na fadan allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uqatil ka sha ƙasa ya ce allahumma bika uhawilu ai bi haulika uhawil ai bi haulika allah da ƙarfinka wa ƙuwatika da dabaranka da ƙarfinka wa aunika da taimakonka wa haulika uhawilu da waɗannan ne nike neman taimako da agaji ka tsaya man da su wa aliji umuri wa hawila ce wa aliji umuri da karfinka da dabaranka nake maganin dukkan wani damuwa wa bi ka uhawil ay adfa'u nake tunkuɗe abafi mun gano wannan koko minal Asiya duk wani abin da zai taso man to karfinka nake sa ina ingije shi da wani jihadi kuma da nake Allah ina yi ne saboda kai dan gina addinin ka da ɗaukaka tafarkinka Allah ya sa mu dace ma'ana ce wal ahadis kun ga hadisai bi ma'ana ma zakartuhu kasira nawa ya ce wanda suke dauke da ma'ana abubuwan da muka ambata a nan to suna da yawa wa sayati fil babil ati min bayan al azkar za su zo a babi masu zuwa waɗanda aka yi bayanin zikirori Allah ce to kalu fi awwalin nahar wanda ake yin sa a farkon yini ma taqarrabu bihi al-uyun insha ma taqarru bihi al-uyun insha Allah za zo a ababukan wanda zai ƙara faranta ranki ki ji daɗi yanzu waɗannan zikirorin don Allah a ce ki zauna kina karantar da ƴaƴanki feshe su ilimi ba yana ma wake waɗannan abubuwan wallahi ke ba ki iya ba ƴaƴanki ba su iya ba to me amfanin wannan rayuwar kenan ana yin rayuwa a hagungunce kenan me amfanin rayuwa Allah shi kyauta warawaina an abi muhammadin bagawi fi sharhi sunna yace mun ruwaito wannan hadisi a cikin sharhu sunna na imam al-bagawi juz'in shi na uku shafi na 222 qala yace qala al-qamat bin qais al-qamat dan qais yace balagana anna al-ard ta'ijju ila Allah ta'ala min nawmatil alimi ba'da salati subh cewa kasa tana samun kunci in malami ya kwanta bacci bayan sallah asuba Allahu a'lam ya inganta ko bai inganta ba kace labari ne zo ne ya kamata a ce daga annabi ne ko to ba daga annabi bane ya halatta bacci bayan sallah asuba bacci bayan sallah la'asar ba dalilin da ya hana wannan indiya cikin addinin musulunci kun gano wannan da kyau ko shi yasa ku yi kokari ku iya ku yi kokari ƴaƴanku da kuka haifa su iya babu wani alheri ba ki iya ba ɗanki bai iya ba ba wani alheri ni ina mamaki kaza in ta haifi ta kyankyashe 'ya'yanta haccin abinci take koya musu haka ne tana koya musu yadda take tonon ƙasa in ta tsatsage abinci tana nuna musu yadda ake ci haka ne har sai take manta haɗe sai ta aji nan ɗauka ba nan mun karanta da ku ba wani ba Allah yana bayanin oh, karatun asuba kazan shi ne malamin da yake sharhi hatsiya ya ce wajen hawa dokin kofa ma kazan ke nuna ma 'ya'yanta yadda za su yanzu agwagwa haka take zuwa take koya ma 'ya'yanta mai shan kwata da iyo a cikin ruwa ko ba sa yi tantabara tana koya ma 'ya'yanta yadda ake cin abinci yadda ake tashi yadda ake komi wai ke tantabara da agwagwa da kaza su fike ma kan gado ni na mamakin wannan rayuwa Allah ai ke darajan ki ko kin ga waɗannan yayin da kika yafa su kenan darajan ki in kuwa kika yi watsi da su ko to kin watsar da darajan ki san haka ina ta mun gano wannan da kyau duk bala'i Allah ki tsaki tarbiyyar yayin ki duk bala'i ki koya musu addini ki koya musu wannan ilmomin komai su iya me yasa in yaro ya taso yake ya iya magana sai a ce lisanul um ko lughatul um mutum ya iya abu tun daga uwa ko ba wani dalilin zai sa shi manta shi babu shi yanzu kamar ni ne wa cewa akwai wani tafiya ko wani zama ko wani yanayi da zan samu kaina wai in manta da hausa ai kuma wannan an riga an gama an karta kan dutse har abada diya ke yaran da na iya ko a waye gari a ce ma wai harshe na ya dan canza zuwa ga wannan yaran ba shi a duniya yanzu ba wanda zai iya canza ni yanzu in dai harshe ne babu shi ko na shekara hamsin yanzu na daina hausa ko Allah ba zan canza ba ina zuwa zan yi tas zan yi shi to haka waɗannan ilmomi in kuna koya ma ku ko haka za zo su iya shi tas ba wani dalilin da zai sa su manta amma kin je islamiya da safi kin je da rana kin je da yamma kin je da kaza duk wani hayaniyan duniya kin sa kanki a ciki ta yanki ba iya komi ba ke ma na tambayin ki ba iya komi ba tunda kin cika ma kanki aiki kun gano wannan da kyau kin cika ma kanki aiki tsarin yadda ake karantar da ilmomin addini ko yana daga abin da ke wahalar da ku har yau kun kasa Daukan ilimi mai amfani da yawa ba ku ga bayan da ba a yi da ni kara muku ko da kwana ɗaya na ce biyun ya ishe mu ba yanzu dan Allah a mako ba mu zuwa katina cikin karsashi eh ba ki da lokacin da ake nazari in kin iya ai kina da lokacin da ke ma zaki dan bude wani aji naki ko ƴan yaran ki ko makota ko ƴan matan unguwa ko a zauna kina koya musu yanzu a mun karanta hadisi ba mu shashi 170 kafin ki gama karantar da hadisi 170 din nan ai mun yi nisa kuma haka ne amma ba za ki yi ba duk wannan abin da nake ta gaya muku ki kuma wannan littafin ko muke karanta daga sannan kika goge da yanayin karantarwar ku shikenan sai ki ji muna raye ana cewa mu je makarantar malam wani an jima ko za mu je makarantar malama wanci shikenan alheri ne ina ba ta mun gano wannan da kyau to amma ƴaƴan kuma inda nake ta godo kenan ina ta fama dan Allah ku koya ma ƴaƴan ku kun bar yaran ku sai watan gari da suke a gari sai watan gari da suke a gari din ke shiga poli ƴaƴan ku ne ga sun sa ta shi ne za mu zo nan karatu da magariba ƴaƴan ku ba sa sai mun ce yara sai ku turo mana ƴan ƙananan yara ina samarin gidan Fasan shi yasa ba su saba yin sallah irin yadda yake ba ana zuwa ramadana an zo ashan su zo su ta hayaniya saboda hayaniya suka saba kun gano wannan ganin shekaran jiya nan muna karatu da ji wani sowa na yara a can wala na ɗauka buhari ne yanzu mun gano wannan da kyau sowa fa na su gane me ke faruwa kuma yaran unguwan nan ne yaran ɗaliban wajen nan ne duka su ne ana magana sai a ji a zaune da kyace to yau ya ci mutuncin ku dama haka yake zagi mutum kaza kaza kaza kaza wannan bai damu na ne. Mun gano wannan shi ne dai mutum ba zai iya taron gaba na ya faɗi ba in ga an yi nasara to gaskiya ina ba ku shawara da Allah waɗannan abubuwa ku yi ƙoƙari ku ɗauke su ku riƙa yi yanzu babi na hamsin muka gama akalla a ce kullum ma za a karanta da babi daya ba cikin kwana hamsin ba baki kawo nan ba hmm? kuma za a waye gari wata rana fa kawai sai a ce malam da Allah muna son ka turo mana malama za ta daga karantar da mu a tukur misali kawai ina waye gano ga sun ce ke tashi tafi sai zan kantar in ci kantar da su azkar ko kantar da su muwadda ko ya kanta da su alwajiz ko ya kanta su bulugul mara ko riyadus salihina ko ya kanta da su akhfa'u shay'a ko duk littafin da mun karanta a nan wajen ce ke zaki je ki malam ban iya zan ce wannan ba hujja bane a waje na me yasa ba na koya miki ba in kin je kin tafa fitiga ba ki gane ba gashi aka kasusuwa ba ki ƙara bi donin kalubale ne gare ku in kika samu wannan abin kika iya ko gidan sha'ani kika ji kika ga wasu ba san waɗannan abubuwan ba sai ki biya musu da wannan zaman gulman da ake da wannan sowan da ake a gidan suna ko gidan biki cin da kun ki ku tuban mu Allah ku daina zuwa sunan nan na mamakin wannan abubuwa wallahi kaga wai ahlus sunna har yau wai suna zuwa gidan suna hakin wannan abun nake Allah haihu wannan fa an yi shi zamanin annabi an yi zamanin sahabbai an yi zamanin tabi'ai ba wanda ya taba yi amma don wanda aka taba sai da cewa ai zumunci ne wai suna ne zumunci kenan in dai suna zumunci ne annaba har ya mutu bai zumunci ba kenan ko kuma kin gano wani abin da shi ma zumunci ne annaba har ya mutu bai san shi ba kun gano wannan da kyau ko a yi ma haihuwa hidima kake yi hidiman mai jego hidiman yaro ba ta da lafiya za ka yi ta ɗawainiya kuɗi ake kashe can kana zaune a ƙofar gida ka rasa inda za ka je ka samu abin da za a ɓararraka a gidan sai ga mata sun yi layi da yaran sai na kasan gara kawai sun wannan bayan wannan wannan bayan wannan sanan ya ba ta mun gani wannan abubuwan ku daina ba wani dalili kawai an zo suna ba gidan nan ba ya ba gidan nan eh ba za a yi ba simple ba mu yi rowa ne eh <laughs> ai ni kula ba ni baki wa za a ce wai za a jefa mutum magana a baki kuma ta ne ko kaza kaza zai ce eh koko na yadda ni marowaci ne ke kuma fa magwada ya ce ya mai ya <laughs> Eh, na da ni marowaci ne kuma in mutum fa yadda aka karan su ɗaya ko ya fi zauna lafiya kenan duk za a yada baya suna daga nan kwayowa ɗari aka yi ba zai ƙara yi ba amma in mutum ya ɗan saki aka yi na farko za ce walla daga wannan ɗan ba ƙara ƙarya suke yi gara ya taɓa kama katako ya bari ne Allah ya tsare mana imanin nan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum